صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد جماعة ما السلام عليكم barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan mace kuma na karshe a wannan rana ta juma'a da fatan an yi na cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bannin muna tafi da sauran shirye da suka hada da shirin afirka a yau bansa akwai shirin nan na ra'ayoyin masu saurare daga nan za mu kawo muku shirin nan na amsoshin fikihu za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saura da Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a goma sha biyar ga watan disamban shekara ta 2023 wanda daidai da ɗaya ga watan jimada thani na shekara 1445 hijira kamariya masu ware kun san cewa shekaru 172 da sa gabata a ranar irin ta yau goma sha biyar ga watan disamban shekara ta 1852 aka haifi harry becquerel wani masanin ilimin kimiyyar lissafi dan kasar faransa a birnin paris banda wani masani dan kasar jamus ya gano hasken x-ray harry ya ci gaba da gudanar bincike har ya gano wasu abubuwa masu samar da hasken radioactive a shekara ta 1896 wanda suke samar da hasken x-ray henry ya karbi kyautar nobel ta ilimi a shekara ta 1902 sakamakon wannan kokari wanda ya yi a fagen bincike na kimiyyar lissafi sannan kuma ya rasu a shekara ta 1908 masu wurare ko kun san cewa shekaru 49 da suka gabata a rana irin ta yau shabiyar ga watan disambar shekara ta 1975 turan spain 'yan mulkin mallaka suka fice daga yankin yammacin sahara kafin wannan lokacin da ya turawan sun mamaye yankin sahara ta yamma ne a shekara ta 1884 amma kuma a lokacin ne larabawan yankin suka kafa wata rundunar ta yaƙi da mamaya bayan haka ba da jimawa ba ne dai suka kafa ƙungiyar polisario wannan gwagwarmaya ta ci gaba har zuwa shekara ta 1975 a lokacin da turawa suka fice daga yankin amma sai suka mika ikon kashi biyu bisa uku na yankin ga ƙasar morocco sannan kuma sauran kashi ɗaya bisa uku ga ƙasar murtaniya daga wani lokaci ne mai polisario ta koma tsakanin ƙasashen biyu daga baya kuma murtaniya ta fice daga yankin amma ƙasar morocco har yanzu tana riƙe da yankuna da turawa suka miƙa mata yayin da kuma mayakan polisario suke ci gaba da yin turja a gaban morocco tare da neman a basu yankunan su waɗanda turawa suka kwace suka mika su ga ƙasar ta morocco da ƙarshen masu rarrai kuma san cewa shekaru 74 suka gabata a rana irin ta yau babban malamin addinin musulunci sheikh mahadiwa is khurasani ya rasu sheikh khurasani ya kasance ɗaya daga cikin manyan malaman addini waɗanda suka ba da gagarumar gudunmuwa wajen ilmantar da jama'a a bangaren ilimomi na addinin musulunci kamar da kuma ya kasance ɗaya daga cikin masu wa'azi a haramomi na imam hussein alaihi salam da ke karbala da kuma haramin imam ali alaihi salam da ke najab a irakin sai kuma harbin imam rata alaihi salam wanda yake birnin mashar na kasar iran ya rasu yana da shekaru 82 a duniya kuma an bizne shi a cikin haramin imam rata alaihi salam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 To da farko ga muhimman kanunsu. Ƙungiyar ECOWAS ta ba da sharaɗa biyu kafin cika mai a kan jamhuriyar Nijar. Hukumar ba da agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta sha kalla mutane 288 ne suka rasa rayukansu a har-haren Isra'ila a kan sansanonin da ke Gaza. duniya ya ce yawan matalauta ya karu zuwa miliyan 104 a tarayin najeriya yanzu kuma ga labaran da ke diki shugaban majalisar kungiyar ecowas cd tunis ya ce za a janye takunkuman da aka gaba jamhuriyar niger amma bisa sharaɗi ya yi wannan jawabi ne a lokacin da tawagar africans without borders da kai masa ziyara 'yan kungiyar ta africans without borders sun zirce shugaban majalisar kungiyar kasashen yammacin nahiyar afirka ne akan magana halin da ake ciki a jamhuriyar niger a yan gana wadda aka yi a birnin tarayya abuja sai dai tunis ya faɗa wa kungiyar wadda ta dage akan a saki muhammad bazoum idan aka kyale muhammad bazoum kuma iyalansa suka samu yanci sannan aka shaida wani tsari na miƙa mulki za su sautawa jamhuriyar niger takunkuman da aka gaba mata majalisar ta ecos dai ta ce dole ne sojin nijar din wanda suka hamarar da bazum su tsaida lokacin mika mulki ga fararen hula a kasar. tunis ya ce yanayin jamhuriyar nijar yana damun su matuka kuma ana son a magance matsalolin da kasar take fama da su da ma sauran kasashe amma sai kowa ya bada tasa gudunmuwa. hukumar bada agaji da ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya unurwa ta ce akalla mutane 288 ne suka rasa rayukansu a matsugunan da ta kafa a cikin yankin zirin gaza sakamakon hare-haren da isra'ila take ci gaba da kaddamarwa a kan al'ummar yankin hukumar ta unarwa a cikin wani rahoto wanda ta wallafa a dandalin x ta yi kiyasin cewa akalla mutane 288 ne waɗanda suka gudu da gidajensu suka buya a sansanoninta suka rasa rayukansu sannan kuma ta bayyana cewa adadin mutanen da suka samu munanan raunuka sakamakon hare-haren isra'ilan a cikin sansanonin da ta kafa sun kai mutane 998 bugu da ƙari sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun kashe falasɗinawa 271 ciki har da ƙananan yara 69 a yankin yammacin gabar kogin jordan wanda isra'ilan ta mamaye a cewar rahoton na'unarwa wanda nuna matsayin shekara mafi muni ga falasɗinawa waɗanda aka kashe a gabar yammacin kogin jordan banda majalisar ɗinkin duniya ta fara rubuta asarar rayuka ranar laraba ta gabata kwamishinan hukumar ta unrwa philip lazarini ya faɗa a taron 'yan gudun hijira na duniya cewa al'ummar gaza suna cikin wani yanayi mafi muni a duniya inda ake fuskantar yanayi na hunturu sannan kuma cututtuka suna ci gaba da yaduwa a dai lokacin da isra'ila take ci gaba da kaddamar da munanan hare-hare wanda ya yi sanadiyar salwantar rayukan fararen hula fiye da 18,600 aksaransu kuma ƙananan yara ne da mata baya ga matsaloli da ake fuskanta na rashin abinci da kuma rashin abin sha da kuma makamashi yanda adadin waɗanda suka samu munanan raunuka ya haura dubu hamsin kuma isra'ila tana rusa asibitocin da ake kula da su wanda hakan ke nuna cewa adadin waɗanda suka rasa rayukan nasu zai ci gaba da karuwa a kowane lokaci to jama'a masu kada sha'afa labaran da sana zo muku ne daga hausa radio tehran wani rahoto na bankin duniya ya bayyana cewa yawan mutane waɗanda suke cikin ƙangin talauci a taron najeriya yana ci gaba da karuwa da kashi 40 cikin 100 a shekara ta 2018 zuwa kashi 46 cikin 100 a shekara ta 2023 wannan yana cikin abubuwa waɗanda suke kunshe a sabon rahoton wanda babban jami'in bankin mai kula da tattalin arziki a najeriya ya gabatar a lokacin fitar da rahoton akan ci gaban da aka samu a cikin shekara ta 2023 a Najeriya da kuma a gabatar da rahoton a birnin Abuja. Sai dai rahoton ya ce sauye-sauye da gwamnatin kasar ta kawo za su iya yawan mutane waɗanda suke fadawa a cikin talauci shekaru masu zuwa ko da yake abin zai ɗauki lokaci. Amma yanzu rahoton ya ce hauhawar farashi na kayan masurufi da kuma tafiyar hawainiya da lamarin ke ci gaba da a ƙasar wannan yana ci gaba da ƙara ingiza mutane a cikin matsanancin talauci a najeriya lamarin da za a ka samu ƙarin mutum miliyan 24 waɗanda suka fada a cikin ƙangin talauci a tsakanin shekarar 2018 zuwa 2023 rahoton ya ce a shekarar ta 2018 yawan mutanen da suke fama da talauci ya tsaya ne a kan miliyan 79 amma a shekara ta 2023 da muke ciki yawan mutanen ya kai miliyan 104 to har wala a tare ta najeriya kwamitin majalisar dattawa mai lura da bankuna inshora da sauran cibiyoyin hada-hada kudade ya kira da babban murya kan cewa a rushe hukumar kwato kaddarorin masu taurin bashi wato amcon wannan kiran da ya zo ne sanadiyar yadda amcon ta kasa kwato bashin zunzurutun kudade da su ya kai naira tiriliyan biyar sanatocin da sun yi wannan tsokaci ne a lokacin da shugaban hukumar ta amcon ahmad kuru ya bayyana a gaban majalisar a ranar larabar ta gabata domin ya kare kasafin shekara ta 2024 na hukumar wanda yake shugabanci a lokacin da yake kare kasafin kuru ya shaida wa 'yan majalisar cewa ya zuwa watan satumba hukumar tasa ta iya karɓo naira biliyan 648 daga cikin naira trillion 5 da ke hannun masu taurin bashi To jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. Tuma da labaran da aka saurari labaran duniya kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun buƙatar babban hafsan hafsoshin rundunar sojin Sudan ne General Abdul Fattah al-Burhan na neman ganawa da jagoran 'yan tawayen ƙasar Muhammad Hamdan da Kalu Hamidati da kuma yin Allah wadai da harin da aka kai wa ayarin motocin kungiyar ba da agaji ta Red Cross a birnin Khartoum fadar mulkin kasar da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan general abdul fatah al-burhan ya bayyana amincewarsa da batun tsakaita buɗe wuta na dindindin a ƙasar da kuma janyewar dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces daga birnin khartoum fadar mulkin ƙasar kafin ganawa da kwamandan su muhammad hamdan da kalu hamidati wannan dai ya zo ne a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen sudan ta fitar a matsayin martani ga jawabin ƙarshe na taron koli na ƙungiyar raya harkar tattalin arzikin yankin gabashin afirka ta igat da ta gudanar karo na 41 a ƙasar jibuti wanda zaman ya tattauna kan batun rikicin ƙasar sudan a cikin wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar ta bayyana cewa general al-burhan ya tanadi gudanar da irin wannan taro a matsayin wani sharaɗi na amincewa da tsagaita buɗe wuta na dindindin a ƙasar da kuma buƙatar ganin dakarun 'yan tawaye sun fice daga babban birnin ƙasar khartoum kuma za su iya zama a yankunan da suke wajen birnin A ranar Lahadin da ta gabata ce ma'aikatar harkokin wajen Sudan ta sanar da cewa bata amince da daftarin bayanin ƙarshe na taron kolin shugabannin kasashen ƙungiyar IGAD da aka gudanar a ranar Asabar a ƙasar Djibouti da ta gabata ba, ta kuma ce daftarin bayanin ya zo ne a makare. ma'aikatar ta ci gaba da cewa nan da nan bayan karɓar daftarin bayanin gwamnatin sudan ta sanar da sakatariyar ƙungiyar ta egat cewa tana da tsokaci game da daftarin bayanin kamar yadda tawagar sudan a zaman taron ta lura da cewa akwai sakin layi da aka shigar a cikin daftarin ba tare da wani dalili ba baya ga kurakuran kalmomi da aka rubuta sabanin abin da aka amince da shi kan wasu muhimman batutuwa har ila yau ma'aikatar ta yi nuni da cewa akwai saɓani a fili kan abin da tsarin dokar ƙungiyar ya tanada na buƙatar fitar da shawarwari da aka samu fahimtar juna a tsakanin mambobi yayin da sakatariyar kungiyar ta yi gaggawar fitar da sanarwarta ta ƙarshe ba tare da kula da tsokacin da tawagar sudan ta yi ba ma'aikatar harkokin wajen kasar sudan ta tabbatar da cewa sudan ba ta la'akari da wannan bayani a matsayin wakilcin abin da ya fito daga zaman taron kuma ba shi da ma'ana har sai shugabannin kungiyar igat da sakatariyarta sun gyara kurakuran da suka zo cikin takardar daftarin dokar tun da farko dai a ranar lahadin da ta gabata ƙungiyar igad ta fitar da sanarwar ƙarshe na taron jibuti inda ta nuna cewa alburhan da hamidati sun amince da gudanar da zaman taro a tsakaninsu kimanin watanni bakwai da suka gabata bayan barkewar rikici a tsakanin bangarorin biyu inda sanarwar ƙarshen taron kolin ƙungiyar iga ta ce alburhan ya tabbatar da ƙudurinsa na tsakaita buɗe wuta ba tare da wani sharaɗi ba da kuma warware rikicin ƙasar ta hanyar tattaunawa ta siyasa a halin da ake ciki kuma ƙungiyar agaji ta red cross ta ƙasa da ƙasa ta bayyana kaduwarta dangane da harin da aka kai da gangan kan ayarin motocinta a birnin hartun fadar mulkin sudan a ranar lahadin da ta gabata inda aka kashe mutane biyu tare da jikata wasu bakwai na daban kamfanin dillancin labaran ikna ya watsa labarin da ya nakalto daga shafin sadarwa na yanar gizo na kungiyar ta red cross ta ƙasa da ƙasa cewa an shirya kwashe fararen hula fiye da ɗari da suke cikin haɗari daga babban birnin sudan zuwa wad madani a lokacin da aka kai hari a yankin alshajara kungiyar agaji ta red cross ta kasa da kasa ta tabbatar da cewa aikin kwashe mutanen yana cikin ayyukan haɗin gwiwa da ɓangarorin biyu da suke rikici a ƙasar waɗanda suka amince da hakan tare da bayar da tabbacin tsaro fiyare Dobis, shugaban tawagar kungiyar agaji ta Red Cross a Sudan ya ce, Wannan hari ba abu ne da za a amince da shi ba, kuma sun damu matuƙa. tun daga tsakiyar watan afrilun wannan shekara ta 2023 rundunar sojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa suka fara yaƙi a tsakaninsu lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu biyu tare da raba wasu sama da miliyan shida da muhallinsu inda 'yan gudun hijira suka watsu a cikin ƙasar da kuma ƙasashen makwabta a cewar majalisar ɗinkin duniya a gefe guda kuma tawagar masu shiga tsakani daga bangaren rundunar sojin sudan da kuma na dakarun kai daukin gaggawa sun bayyana dalilan da suka haddasa rugujewar tattaunawar da ba ta kai tsaye ba a tsakaninsu wacce ta shafe sama da wata guda ana tattaunawa a birnin jidda na kasar saudiya dangane da batutuwan jin kai da aiwatar da matakan karfafa kwarin gwiwa tsakani da kuma kawo ƙarshen zirga-zirgar sojoji a babban babban birnin kasar gidan talabijin na aljazira ya samu wasu bayanai na musamman daga majiyoyin biyu wato rundunar sojin sudan da na tawagar dakarun mayakan rapid support forces da suke halartar zaman tattaunawan birnin jidda amma majiyoyin biyu sun buƙaci da a sake sunayensu wani memba na tawagar gwamnatin sudan ya bayyana cewa dalilin da ya sa tattaunawar ke ci gaba da taɓarɓarewa shine cewa mayakan dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces sun hana al'umma fita daga gidajensu a birnin khartoum ta hanyar sanya shingayen binciken ababen hawa akan tituna da kuma kusa da cibiyoyin gwamnati da wuraren hidimar al'umma misalin ma'aikatar samar da ruwa da wutar lantarki da kuma asibitoci biyo bayan sanarwar da suka fitar na janyewa daga wajajen tare da ficewa daga gidajen jama'a da suka mamaye memban wanda ya buƙaci a sake sunansa ya kuma bayyana cewa ana ɗaukar matsayin dakarun kai ɗaukin gaggawa na takurawa jama'a a matsayin ja da baya daga kan sanarwar birnin jidda da ɓangarorin biyu suka rattaba hannu a kai a watan mayun da ya gabata sannan memban ya imanin cewa kafa wuraren bincike a kan tituna da kuma kusa da cibiyoyin gwamnati da wuraren hada-hadar fararen hula yana matsayin babbar haɗari ga 'yan ƙasa kuma kula da waɗannan wurare alhakin 'yan sanda ne ba alhakin soji ba kuma ya saba wa sanarwar birnin jidda don kawo ƙarshen ayyukan soji a babban birnin ƙasar khartoum a nashi bangaren kakakin dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces ya yi zargin rashin aiwatar da tanade-tanade da aka shimfiɗa domin karfafa kwarin gwiwa tsakanin bangarorin biyu da suke faɗa da juna a sudan ta hanyar sake kame membobin ƙungiyarsu waɗanda suka tsere daga gidajen yari tun a mako na biyu da bullar yaƙi a ƙasar a tsakiyar watan afrilu lokacin da suka mamaye gidajen yari da dama a babban birnin kasar wanda hakan ya haifar da sakin fursunoni kusan dubu ashirin ciki har da masu hannu a aikata mugan laifuka musamman waɗanda aka kama da laifin kisan kai da hannu a safarar muggan ƙwayoyi waɗanda a halin yanzu suke fafatawa da sojojin sudan ta hanyar goyon bayan rundunar kai ɗaukin gaggawa kakakin dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces ya jaddada cewa bangaren su baya da niyyar dakatar da yada labaran rubuta wutar yaki kuma yana ci gaba da kaddamar da kalaman nuna kiyayya kuma hakan yana zuwa ne a daidai lokacin da nuna karfin soji ke kara yin kamari a yankin darfur da ke macin kasar wanda hakan ke nuni da rashin son kwantar da hankula da kuma cin mai yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta na dindindin a cazar a ɗaya ɓangaren kuma kakakin gwamnatin sudan ya zargi da karun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces da hannu a neman tallafawa da karunsu da kayayyakin aiki da makamai ta hanyar gabatar da buƙatar zaman tattaunawa domin gabatar da kayayyakin jin kai zuwa ga yankunan darfur da kurdufan da filin jirgin saman inyala babban birnin darfur ta kudu da kuma aljanaina babban birnin yammacin darfur bayan da suka karɓa iko da garuruwan bayan janyewar da sojoji suka yi daga cikinsu yana mai bayyana cewa dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suna kokarin kwaikwayon dabarun da 'yan awaren kudancin sudan suka yi ne na neman kayayyakin agajin jin kai daga majalisar ɗinkin duniya a yankunan sudan ta kudu kafin ɓallewarsu wanda hakan ya zama dabarar da 'yan tawayen na splm suka yi ƙarƙashin jagorancin marigayi john garan a gefe guda kuma wani memba a tawagar tattaunawar sudan daga bangaren dakarun kai daukin gaggawa wanda ya buƙaci a sake sunansa ya bayyana cewa dakarunsu ne suke rike da mafi yawan yankunan birnin khartoum kuma sojojin gwamnatin sudan suna ƙoƙarin fatattakar su bayan sun gaza ta hanyar aikin soji lamarin da ke nuni da cewa dakarun kai daukin gaggawa ne suka fi yawa a yankunan babban birnin ƙasar khartoum don haka neman janyewar su yana buƙatar kyakkyawar shirin warware dambarwar siyasar ƙasar ta hanyar adalci masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na ra'ayoyin masu saurare. Daga nan Tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare. To jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wannan shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. To kamar yadda muka riga muka labarta muku takaddama tsakanin kungiyar ECOWAS da kuma sojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar niger na da tsami bayan da kungiyar ECOWAS ta bukaci sojin da su mayar da mulki ga farar hula cikin kankanin lokaci kafin su wa kasar takunkumai da aka kaba mata bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata. daga cikin dai sharuɗan da ƙungiyar ta ecowas ta ginda yawa sojojin har da ganin an sallami hamɓarren shugaban ƙasar muhammad bazum to wannan shine maudu'in namu a wannan mako malami na farko bismillah Assalamu alaikum BOH Tehran Jamhuriyar Musulunci mai magana Bilyamina Agwar Maji daga karamar hukumar Ningi a jihar bauta ko shakka babu wannan sharuɗa da kungiyar ECOWAS ta gindayawa Jamhuriyar Nijar domin cika su kafin a janye mata takunkumi hakika wannan sharɗa ina ganin kamar sun yi tsauri yana da kyau kungiyar ecowas ta duba sharɗan da suke da dama-dama ta sanya wa jamhuriyar niger ita kuma jamhuriyar niger ta cika waɗannan sharɗa maganar cewa a saki tsohon shugaba bazum to gaskiya ni ina ganin wannan ko kaɗan bai dace ba duba da cewa dai hausawa na cewa mai ɗaki shi ya san inda yake masa yayo daga ƙarshe muna kira ga kungiyar ecowas da ta gaggauta janyewa jamhuriyar nijar waɗannan takunkumai da ta sanya mata daga ƙarshe muke addu'ar allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasashenmu na afirka da ma duniya baki ɗaya na gode boh tairam jamhuriyar musulunci mai magana bilamina agwarmaji daga ƙaramar hukumar ningi a jihar bauchi ku tashi lafiya Sashen Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabir sila Usman daga nan bakin kasuwar Transa da Magarab Jamhuriyar Nijar. Mai yada labarai na kungiya ta masu kira da sauraron radio ta Afirka. To dangance da wuga turka-turka da take ci da cinyewa tsakanin hukumomin mu na Jamhuriyar Nijar da ma kungiyar ECOWAS. To hakikanin gaskiya mu mun dauki lahi ka cokan mun dora ma ECOWAS duba da cewa ECOWAS suna yin amai suna lashewa kuma gaskiya ECOWAS sun ba mamaki. Bai kamata ba a ce kamar kasa irin da Nijar wadda da shugaban ecowas da dukkan makaraban shi duka bakake ne kuma 'yan afirka ne ku ya kamata a ce kun hoto kun yi tsarin da ya kamata wanda za ku ɗaukaka ƙasashen afirka su ci gaba ta la'akari da ai mun gani yanzu gashi nan yaƙi ne ya kace mai tsakanin isra'ila da falasɗinawa amma ƙasashen yamma tashi suka suka zage dantse suka rihe ido kawai ba ji ba gari dole dole sai sun ɗarme ma isra'ila gindi kuma haka ake ana nan ana kashe musulmi kowa yana gani babu abin da ya ce amma abin bakin ciki ko ɗaya eh ku ne za ku zo ku cusa cusa ma 'yan uwanku bakin ciki don ku burge tura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio Tahiran. Mai magana Aliyu ya hadi garin Nasarawa kwamin din Galma, wakili na masu kyau da saurare jihar Tawa. ECOWAS abubuwa uku sun ka same ta, kuma ciwo uku sun ka same ta. Nijar nasara biyu sun ka same ta, ciwo biyu uku sun same ta a nan kwana bakwai ne ciwon ecowas wadda ba yadda ta gani na ta rayuwa sai ta da turawa nan ciwo na biyu allah ya kama yan afirka rashin fahimta cewa suwaye turawa na son ka mu suna ganin ba su iya tahiya sai da su ciwo na uku suna ganin dai niger ba ya ta farko wadda ta fara juyin mulki ba har baya gare ta an yi baya da ta iya Nijar Allah ya mata nasara, nasara ta farko Allah ya bata Firidiran shugaban kasa Cani wanda ya san wanda sun kai mulki na farko ya san wanda sun kai mulki na biyu kuma nasara ya san sirrin waɗanda sun kai mulki na farko ya san abubuwan da sun kukulla ma kansu kuma ya san abubuwan da suke cikin niyya na uku ya ga hanyar da Nijar za ta fada ya cece ta Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran suna na Uda Mamadu Ajit Kori a karamar hukumar girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Dangance da daman da kuke bamu don mu faɗi albarkacin bakinmu, tuni yau zan yi kira ne ga al'umman ƙasanmu Nijar da shugabanninmu da dukkanin masoya Nijar waɗanda suke son ci gaban Nijar. Ina kira ga a gare ku baki ɗaya dangance da takunkuman da aka sawa ƙasanmu ko kuma eh, ƙasashen turawa da suka sa ƙasanmu gaba musamman ƙasan Faransa. mu ci gaba da addu'a da jajircewa domin duk inda wuya ta yi wuya daɗi na nan zuwa kuma alhamdulillahi nijar eh, sai dai mu gode wa allah muna fatan allah cusa wa shugabanninmu adalci kuma ya sa musu tsoron allah kuma ya cusa musu aiki da gaskiya da rikon amana muna fatan allah ya zauna da kasashenmu lafiya allah ya zauna da kasashen musulmai lafiya Allah ya ba mu ci gaba mai amfani wanda zai amfani al'umman ƙasa da arzikin da zai amfani al'umman ƙasa muna fatan eh, allah ya zauna da dukkan duniyar musulunci da musulmai lafiya na gode radio tehran assalamu alaikum sashen hausa na radio iran baka ku da yau kuna tare da isa musa wanda ake ce da shi isa rezo daga nyame babban birnin nijar gaskiya mun yi tur da allah wadai da wannan kungiyar ta ecowas ba in ce kungiyar ecowas ba sai in ce kungiyar horon tunda ita wasu kungiya wannan ta kasashen afirka suna ne faransa ke juya ta yadda ta ga dama sai mu ce mun yi tir da allah wadda da ita tunda kadibi talakawa da ke da ke ganin bane cikin nijar ba ta ganin wannan sai ta bi yan tsiraru sun kasa an kaka gaba mu nijar takunkuna Assalamu alaikum gidan radio biyu ya Hausa suna na tasiri unguwa tudu da magaran Nijar. To hakikanin gaskiya wannan jaddada mataki da kungiyar ECOWAS ta yi na cewa sai an saki shugaban kasa Muhammadu Bazum domin ta tsige wa kasar mu Nijar takunkumin da ta kaba mana. Hakan bai bamu mamaki ba dama mu mun san hakan za ta zo. Duba da yadda wannan kungiya kowa ya san wannan kungiya ba wai tana yin wasu abubuwa ba ne don muradin kanta. Tana yin abubuwa ne don muradin kasar Faransa da kuma wasu kasashe masu goyon musu baya yau inda a ce wannan takunkumin da aka kakaba da a ce kasashen ekuwa su ne suka yi kudirin yin shi da tuntuna an janye shi duba da yadda kasashen da suke cikin kungiyar nan ta ecowas su ma abubuwan nan yana shafar su kwarai da gaske ba wai iya mu yan nijar ba yanzu haka nan yan najeriya wanda suke makwabta da mu abubuwan nan ya shafe su ba wai mu iya yan nijar ba kuma su wannan wanda aka yi suka yi juyin mulkin da aka kakaba takunkumin su to su ba su san ba ma abin da ake duba da yadda su yanzu kaya kaya daga nan za a iya ɗako musu kaya da inda suke so a ƙasashen duniyar nan amma mu talaka kai ina ka ga ƙarshen da zaka ce amma odal kaya daga china ko kuma daga india ka gani ya kamata shugabanninmu na afirka idan suna yin abubuwa su ringa tattauna abubuwan da ya kamata akan talakawansu ko kuma akan kasashensu ba wai su ringa yin wasu abubuwa ba wanda mai hankali ma ba ya iya ɗaukar shi ba. Assalamu alaikum BOH Radio Tehran Abdulbasi mai United daga jamhuriyar Nijar da Magaram a gaskiya muna jin daɗi bisa wannan maudu'i da kuka ɗora mana. To a gaskiya ni dai a ra'ayi na wannan tattaunawa ba wai zata ba da fa'ida ba duba da cewa kawai mun sani cewa karnukan horotan horon shi ne horon shi ta turo su. Eh dan haka mu Abdulrahman Ciyani mu muna goyon bayan kaɗari ɗari bisa ɗari a tattauna nakin ba laifi ne ba amma ni da ni ne abdurrahman ciyani wallahi tattauna ma ba a yi sai kun cire takunkumin sannan ku zo a tattauna tunda mun sani cewa wannan zalunci ne ake mana karara wanda wai ana ganin cewa wai idan an matse mu za mu yi saranda mu dawo to wannan magana babu ita don haka mu muna goyon bayan ka shugaban kasa mai ci Allah kare ka Allah kare ka muna maka fatan alkhairi Abdul mai United daga jamhuriyar niger da magaram ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh murya biyo yacca da farko dai suna na sani da abu alaska tun daga nan sasun burma cikin jihar da magaram Eh, wanga shiroyi da kungiyar ecowas ta kinda da cewar he an saki hambararren shugaban kasa muhammad bazum sannan ta iya cirewa muna takunkuman da ta aza muna to mu abin bai zo muna da mamaki ba duba da dukkan kungiyar ecowas sun ma yan farauta ne har shi hambararren shugaban kasa dukkan su yan farauta ne ai ba nijar kaɗai aka fara juyin mulki ba sauran kasashe da suka yi juyin mulki su wane ne aka aza takunkumai su waye aka aza takunkumai takunkuman da aka samu wani Nijar kawai mu yan ne kasa sai dai mu godiya ga subhanahu wataala kawai ni na san wanga abubuwa da cewar kawai Allah ne yake san Allah ne yake san amma ba wai kungiyar ECOWAS ba kawai mu Nijar ga mu nan dai da arzikin mu ne dai kawai ake so da cewar kawai sai an zalunce mu to kuma Allah ya fi shi Sashen Hausa na gida Radio Iran sunana Sanusi Maɗattayi daga nan jihar da magaram a jamhuriyar Nijar. da waɗannan tsauraran sharuɗan da shugabannin ƙungiyar na ƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ba wa ƙungiyar haɓaka tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ba cewa da sai da yawo ko ko ECOWAS suka gindayawa hukumomin da ke rike da mulki a nan jamhuriyar Nijar ni dai hakan ko kaɗan bai zo min da mamaki ba. Dalili ko shine yadda muka ga turawa sun yi kane-kane a gaban babban taron ƙungiyar ta ECOWAS wanda ya gudana a ranar lahadin nan da ta gabata a can babban birnin tarayyar najeriya abuja hakan din ya kara gaskata mana cewa kungiyar ecowas fa ba kungiya ce ta yammacin afirka ba kungiya ce ta turawa sannan kuma wannan tawaga ta shugabannin kasashe uku wanda kungiyar ecowas ta nada a matsayin waɗanda za su zo nan nijar su sasanta yar tsamin da ke tsakanin kungiyar ecowas da kuma hukumomin da ke rike da mulki a nan nijar kan ya ƙara tabbatar min cewa kungiyar ecowas ba ta shirya sasantawa da sojojin da ke rike da mulki a nan nijar ba domin muddin da ta su hakan da ba wai a cikin shugabannin ecowas ne za ta aiko wasu a matsayin masu shiga tsakani ba da shugabannin kasashen da wannan yar tsamin ba ta shafe su ba su ne za ta nemo domin su kawo sassauci da fatan ji Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki Nijar Allah ya kare Nijar daga sharrin duk wasu masharanta na ciki da wajen kasar ina fatan za ku tashi lahiya BOH Hausa ni ne Sanusi Madatai da Magaram Nijar Allah ina kuma da wani ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya saki haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka na agadas da na kasance da kuke cewa salam a huta lafiya. yanzu kuma sai shirin amsoshin fikihu. Amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri wanda muke amsa muku tambayoyi da kuka gabatar mana da suka shafi al'amura na fikihu wannan shiri na amsoshin fikihu kamar yadda muka sani muke kuma nanatawa ba kurin tambayoyi za ku dinga turo mana da suka shafi fikihun shi'a ba hatta fikihun da ya shafi wanda ma na shi'a ba daga mazhabobi daban-daban na malikiya hambaliya hanafiya da shafi'iyya mutum ina son jawabi to zai iya turo mana da tambaya insha Allah za mu binciko mu ba shi amsa A nan akwai wata tambaya da ke hannunmu da wani bawan Allah ya turo wani gashi mai suna Salihu Abdulmajid. Ya turo wannan tambaya shi kuma kamar yana zaune ne a Kadunan Najeriya. Yake cewa Assalamu alaikum filin fikihu. Don Allah ga tambaya kuma ina fata za a amsa min da ita. Ni ba mazhaba ta mabiya ahal nake kai ba, amma ina tare da abokaina waɗanda su akan wannan maza ba suke kuma wasu lokutan mukan yi musu tare da su musamman mun tashi yin sallah duk da cewa guri guda muke sallah a masallaci guda amma a wajen alwala idan sun tashi za su yi alwala sukan kasance suna shafar kafa kuma su shiga masallaci su yi sallah na yi kokari na tantambe su na kuma nuna musu ma hadisi wanda hadisin nan yake nuna cewa idan mutum ya bar lum'a a cikin kafarsa to ranar kiyama za a yi masa azaba domin akwai ma hadisi da yake cewa wailun lil aqabi minan nari wato azaba ta tabbata ga wasu kafofi wacce azaban wuta kenan ta tabbata ga wasu kafofi to kuma masu sharhin wannan sun nuna cewa barin lum'a ake nufi mutumin da ya tashi zai alwala da ya zo wanke kafa ya wanke amma ya bar wani guri busasshe bai shafa man ruwa ba ruwa bai isa ba to ne musu wannan bayanin amma wasu daga cikin su ma har dariya suke mu akan cewa wai ba hakikatan wanke kafa shine abin da musulunci ya zo da shi ba to ni tambaya ta anan yaya aka yi hadisin nan da na karanto yana cikin littattafai sanannu amma su waɗancan sai kasance ba sa amfani da hadisin na kuma in sun zo sun shafi kafa koren shi ma a saman kafa suke shafa sauran duk guraren babu wani danshi da ya taba gurin amma kuma sai su tashi zai sallah don allah a fahimtar min da wannan bayani shin ita mazhaban ta ahalbeci da suka ce suna bi ita ce ta koyar da haka ko kuma su ne ba su fahimci mazhar ba yadda ya kamata ba yaya malaman fikihun wannan mazhaban suka yi bayanin alwala ta yadda domin wa'annan da muke tare da su din fi lahi ne ban ga suna zuwa makaranta ba ban ma taɓa ganin suna zuwa islamiyya ba ni abin da ɗauka kurin shirme suke yi ba su iya ba sannan ni da na sani kuma na gaya musu amma suna wawaitar magana to da allah na fata za a yi mun bayani to malam wasan eh, abdulmajid kake ko to fi sabilillahi tambaya kai tambaya ta asasi sannan baka ɓoye cewa kai dinnan ba wannan maza ba kake bi ba kuma kana tare da waɗanda suke bin maza ba ɗin wato abin da na fahimta kana kokari ne ka kawo gyara bisa kai a naka tunanin wani abu da kake gani daga abokanka wanda ba daidai suke aiwatar da su na ibada ba to tun da na yi tambaya kai kuma kana so ka ji malaman fikihun mazaban albeti su ne suka ba da wannan fatawa suka ce kuma a bita a tafi a kanta koko ba su bane to abin da zan gaya maka a nan shine cewa mazhaba kowa yana da mazhabarsa musamman na karanto mana mazhabobin can guda hudu da aka san na ahalin sunna ga kuma mazhaba ta ja'fariya wanda yau a musulunci baki daya inda dai musulmai suka raja a mazhabobi guda biyar ne to idan muka duba za mu ga alwalatin da akanta ake magana lallai su malaman fikihu na mazhaban ahalbeti sun ɗora alwala ne akan ayyuka guda hudu ayyukan nan guda hudu su ne na farko mutum zai wanke fuska sannan zai wanke hannunsa na dama zai kuma wanke hannunsa na hagu sannan zai shafi kai zai kuma shafi kafafuwa guda biyu to wannan a bisa ba ta albeti ita ce cikakken alwala wannan ayyukan su ne ayyukan alwala waɗanda suke wajibai ga wanda ya tashi zai alwala Shi ne malaman fikihun mazaban albaici suke cewa alwala ba komai bace illa wanki guda biyu da shafa guda biyu wanki biyun nan shine wanke fuska da wanke hannu na dama da na hagu sannan akwai shafa biyu kuma ita ce shafar kai da kuma shafar kafofi biyu wato kafa ta dama da kuma kafa ta hagu wannan ita ce alwala amma irin yadda ake yi ɗaya bayan ɗaya daga nan hatta da wasu masu tahabbobi da za a yi wannan ba wannan filin shine na koyar da abubuwa ɗin ba nan kurin amsa ce muke so mu baka game da tambayar da kake yi na farko kenan to idan wannan ita ce fatuwar malaman ko kuma malaman fikiyo na mazaban albeti to kenan kaga ashe waɗancan in kaga suna shafan kafa bayan sun wanke fuskansu sun wanke hannayensu sun shafi kansu sannan kaga maimakon ku da kuke wanke kafa sai kaga su kuma sun shafi kafansu sun yi shafa kan kafan dama hannun dama sannan suka yi shafa a kan kafar hannun hagu to sun ɗauki fatoyi ne na malaman fikihu na mazhaban ahal baita alaihi salam mu abin da muka sani a irin wannan al'amari shine fatawan da aka bayar da ita ne wanda yake takalidi zai aiki da ita to ko wannan fatoyi ne waɗanda su suka bayar kuma kaga wanda aka ba faton dole ya aiki da ita to wannan ita ce amma zancen cewa akwai lum'a sun yi shafa ne sauran guri babu danshi a kai busasshen guri ne sauran kurin guri wani ne suka dan shafa to in an je aka yi sallah an yi ta da lum'a ka kawo hadisi akan cewa akwai wuta ko wuta ta tabbata ko bone ya tabbata ga maɗanda suke sun bar lum'a to duk wannan hadisai ne da suka shafi mazhaban ahli sunna wanda ba su da ingancin da za a yi amfani da wannan hadisai din a bisa shafar kafa din da mabiya mazhaban ahalbaita suke yi babu wannan saboda haka duk wanda ga ya zo ya shafi kafarsa a cikin alwala dan shi'a ne shi to yana yi ne bisa fatwan wanda ya karbo daga wanda suke wanda yake wa takalidi ina fata ka fahimce ni to wannan tambayar ta ka tambaya ce mai muhimmanci kuma ga amsa na mun baka saboda haka ba za ka zo ka kafa wa dan shi'a mafi maza ahlul bait alaihi salam hujja da wannan hadisin ba domin shi a gurinsa bai ballum'a ba ya aiwatar ne da abun da aka ce yayi a alwala shine ya shafi kafafuwansa a alwala ba a ce mutum ya zo ya wanke kafa ba domin ba mu da lokaci a wannan shirya a yanzu da mun bujiro da tarihin ma wani lokaci ne aka fara wanke kafa a lokacin alwala amma tabbas dalilai sun kafa sun tabbatu a sun tafi akan cewa lokacin manzo da lokacin halifai duk abin da yake tafiya shine cewa in an tashi alwala in an zo kai shafa ake yi kafa ma shafa ake ba wanki ba zancen wanke kafa malamai da dama sun ce ya faru ne ko ya fara ne tun daga lokacin halifancin Usman bin Affan wato halifa na uku to wannan bahasi ne mai tsaho amma dai tambayan da kai ina fata na baka amsa domin lokaci ma ya cin mana sai Allah kai mu a wani shiri wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin Tunzu kuma ga shirinmu na ƙarshe shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau.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 Falastinu kuma babu wani wuri mai aminci ga fararen hula saboda munanan hare-haren da rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila da ke kaiwa kan yankin da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. masifar yunwa tana ƙara yawa a yankin zirin gaza na falastinu kuma ana samun karuwar mutane a yankin da ba su ci abinci ba na tsawon kwanaki biyu zuwa uku kuma saboda babu wata harkar rayuwa da take gudana a yankin ballantana su samu abin yi waɗannan kalmomi sun fito ne daga bakin daraktan hukumar kula da 'yan gudun hijira ta palestinu ta majalisar ɗinkin duniya unrwa philips lazzarina a jawabin da ya gabatar ga tawagar kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da ta ziyarci mashigar rafa a farkon wannan mako domin duba manyan motocin da suke ɗauke da kayayyakin jin kai ga palestinawa da suke fama da jinya a asibitin al'arisha da kuma ganin ido kan irin irin halin kakanika yi da al'umma take ciki a yankin gaza daraktan hukumar kula da 'yan gudun hijira ta falastinu ta majalisar ɗinkin duniya unrwa ya ce akwai tsananin takaici da kuma tashin hankali saboda tawagar majalisar ɗinkin duniya ba za ta iya yin tasiri a fagen ganin an tsagaita buɗe wuta ba a yakin da ake yi a yankin zirin gaza philips lazzarini ya kara da cewa babu wani wuri mai aminci a zirin gaza a ta harkwatar majalisar ɗinkin duniya da ke ɗauke da mutane sama da miliyan ɗaya a halin yanzu saboda rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana ci gaba da jefa bama-bamai kansa kuma falasinawa na cikin halin akanikayi da yunwa a yankin inda mutane suke fuskantar rashin abinci tsawon kwanaki yana mai bayani kan rugujewar tsarin raba kayayyakin jin kai a yankin saboda yadda al'ummar gaza da ba su ci abinci ba na tsawon kwanaki suke wawushe rumbun cibiyoyin rarraba kayayyakin agaji tare da tsare manyan motoci da suke ɗauke da kayayyakin tallafi a kan hanyoyi a ƙoƙarin su na samar da abinci ga iyalansu musamman mata da ƙananan yara sannan yana jaddada matsalar rashin isassun kayayyakin taimako da na jin kai ga jama'a yana mai fahimta cewa yawancin mutane suna kwana ne a sararin samaniya babu ko bukka da za su fake a ciki asantawarsa da manema labarai jakadar kasar ecuador a majalisar ɗinkin duniya joyce de la gasca a bayan gudanar da ziyarar tawagar su ya bayyana cewa a gaskiya halin da ake ciki a zirin gaza ya yi muni fiye da yadda za a iya bayyanawa don haka za su ga matakin da za a ɗauka kan lamarin da kuma abin da za su iya yi don magance matsalar a nashi bangaren jakadan ƙasar china a majalisar ɗinkin duniya zeng jun ya mayar da martani a yayin ganawarsa da 'yan jarida da suka tambaye shi ko yana da sako ga ƙasashen da suke adawa da batun tsakaita buɗe wuta a gaza inda ke cewa a takaice abin da ake aikatawa na rashin ɗan adamtaka ya isa haka manjo janaral muhammad abdulfadil shosha gwamnan yankin arewacin sinai ya tarbi tawagar majalisar ɗinkin duniya a lokacin da ta isa filin jirgin sama na al'arisha da tawagar ta kunshi mataimakin ministan lafiya dr khalid abdulgafar ministan lafiya ta falastinu me bukele ministan haɗin kan falastinu ahmad majidalani da wata tawaga daga ƙungiyar agaji ta red crescent ta masar da falastinu gwamnan ya bayyana cewa tawagar ta duba motocin dakon kayan agaji a babban mashigar rafa da kuma ma'ajiyar kayayyakin agaji ta red crescent ta masar da ke birnin na al'arisha sannan ta ziyarci falasinawa da suka jikata a babban asibitin al'arisha ambasada ahmad abu zaid kakakin ma'aikatar harkokin wajen masar ya ce tawagar ta ziyarci garuruwan al'arisha da rafa bisa tsari da kuma haɗin kai tsakanin tawagar ƙasashen masar da haɗaɗɗiyar daular larabawa a majalisar ɗinkin duniya kuma bisa tsari na kasancewar kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a halin yanzu tana cikin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya kuma kara da bayyana cewa a yayin ziyarar an bayyana wa mambobin tawagar majalisar ɗinkin duniya bayanan ire-iren ci gaban da aka samu na gagarumin ayyukan jin kai da na jinya da aka bayar don tallafawa ayyukan agaji ga 'yan uwa falasɗinawa a yankin zirin gaza ciki har da duba irin agaji da ayyukan jin kai da ƙungiyar red crescent ta masar ta gudanar da tallafin jinya da aka baiwa falisinawa waɗanda suka jikkata baya ga yin nazari kan cikas da bangaren gwamnatin haramtacce kasar isra'ila ya janyo wajen shigar motocin agaji da kwashe waɗanda suka jikkata domin kai su mashigar rafa da kuma sakamakon cinkoson motocin agaji da kuma hana su shiga zirin gaza ya kara da cewa ziyarar da wakilan kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya suka kai zuwa al'arisha da rafa na zuwa ne a wani muhimmin lokaci da kwamitin tsaron ya kasa ɗaukar matakin tsagaita buɗe wuta a zirin gaza da kuma kawo ƙarshen yaƙi a yankin musamman ci gaba da kai hare-hare kan fararen hula da kuma gazawa wajen basu kariya da kuma tabbatar da bukatunsu na yau da kullum haka kuma ya zo ne a daidai lokacin da kwamitin tsaron ya shiga cikin tattaunawa kan daftarin kudirin da kasashen larabawa da na musulmi wanda masar ta shirya sigarsa na farko kan batun kaddamar da wani kuduri da zai inganta hanya da ba da damar shigar da kayayyakin jin kai zuwa cikin yankin zirin gaza ba tare da matsala ko cikas daga haramtacciyar kasar isra'ila ba a cewar shafin watsa labaran asusun hukumar majalisar ɗinkin duniya a ƙasar masar ta hanyar dandalin yanar gizo na x tawagar kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya saurari bayani daga daraktan hukumar kula da 'yan gudun hijira ta palestino ta majalisar ɗinkin duniya unrwa philips lazzarini game da halin da ake ciki a gaza yayin da elena fanuba mai kula da tawagar majalisar ɗinkin duniya a masar ta ƙara fayyace gagarumin ayyukan jin kai da ɓangaren ƙasar masar ke yi da cewa ba za a samu nasarar samar da agaji ba in ba tare da goyon bayan gwamnatin masar da ƙungiyar ba da agaji ta red christian da kuma karamcin al'ummar masar ba waɗanda suka ba da rabin taimakon da ake bukata. shafin watsa labaran ya ci gaba da cewa mambobin tawagar kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya sun yi shiru na tsawon mintoci domin nuna alhini ga rayukan 'yan uwa ma'aikatan hukumar unrwa da aka kashe a gaza tun a ranar bakwai ga watan oktoba Masar dai na zargin gwamnatin mamayar haramtacciyar ƙasar Isra'ila da hana isar kayayyakin agajin bil'adama zuwa yankin zirin Gaza. abin lura a nan shine cewa kasashen amurka da faransa da kuma albaniya sun ki amincewa da gayyatar da aka yi musu na halartar ziyarar mashigar rafa yayin da wakilan kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya guda goma sha biyu suka amsa gayyatar ciki har da wakilan ƙasashen birtaniya da china da kuma rasha ziyarar ta zo ne a daidai lokacin da kasar amurka ta yi amfani da hawa kujerar naki wato veto a makon da ya gabata don nuna adawa da buƙatar kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya na neman tsakaita buɗe wuta cikin gaggawa saboda dalilai na jin kai a yakin da haramtacciyar kasar isra'ila take gudanarwa kan yankin zirin gaza babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya fara gudanar da zaman taro a wannan mako kan halin da ake ciki a yankin ziren gaza bisa buƙatar ƙasashen larabawa da na ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi jami'an diflomasiyya sun ce akwai yiwuwar membobin majalisar mai ɗauke da wakilai 193 su kaɗa ƙuri'a kan amincewa da daftarin kudurin da ya buƙaci tsakaita buɗe wuta cikin gaggawa bisa dalilan jin ƙai. mai magana da yawun tawagar amurka a majalisar ɗinkin duniya net evans ta ce amurka na da cikakkiyar masaniya game da mawuyacin halin da ake ciki a mashigar rafa kuma tana aiki ba dare ba rana don ƙoƙarin inganta al'amura a ƙasa ta kara da cewa diflomasiyar amurka na ci gaba da samun sakamako mai kyau kuma amurka ta bayyana karara game da buƙatar ƙarin ba da agaji kuma tana ci gaba da tallafawa shirin tsagaita buɗe wuta na jin kai inda za a iya kaiwa ga sakin mutanen da ake garkuwa da su da kuma ƙara ba da taimako kasashen masar da haɗaɗɗiyar daular larabawa ne dai suka aike da goron gayyata ga ɗaukacin ƙasashe goma sha biyar na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da kuma zababbun ƙasashe biyar masu kujerun dindindin a kwamitin kan ziyartar mashigar rafa na masar domin ganewa idan su irin wainar da ake toyawa a mashigar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu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 nake muku fatan alheri a wai gari cikin koshin lafiya